Ƙungiyar ta ce kwamitin ta na fasaha ya ɗauki lokaci yana bita a kan manyan 'yan takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekara 2023 kama daga Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC da Peter Obi na jam'iyyar Labour da Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP da kuma Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Amma ƙungiyar na ganin jam'iyyar PDP ita ce ta dace da manufofin haɗin kan ƙasa a matsayin bawa kowa dama kamar yadda jam'iyyar ta tsayar da Atiku musulmi kuma kuma mataimakinsa Krista. Tsohon mataimakin gwamna a jihar Sokoto, Muktar Shagari, jigo ne a cikin kungiyar. A nan Najeriya, kowane lokaci siyasa ta shigo. Idan kungiyoyin siyasa za su tsaye da 'yan takara suna da akari da hakke na kowa a Najeriya. kuma suna la'akari da irin tsarin zamanmu yadda yake musulmi da kiristoci a lokacin da duk aka tsayar da ɗan takara wanda yake musulmi ne to wajibi ne a tsayar da mataimakinsa wanda yake kirista ne wannan ba yanzu aka fara ba ko lokacin jam'uriya ta ɗaya muna da prime minister musulmi kuma dan arewa sa'ilin nan muna da shugaban kasa wanda yake kirista kuma mutumin kudu amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum na kungiyar 100% focus movement labib abdullahi mahmud yana mai ra'ayin a rika sara ana duban bakin gatari shi maganan northern elders consultative forum da shi dogara yake eh, jagoranta to wannan ina gade ra'ayinsa ne kamata a wannan gaba da ake bukatan a haɗa kan al'umma ya zo da irin wannan magana ba idan magana addini ne ai tun a baya ya kamata ya yi shi mu dai muna kan alƙiblanmu kuma insha Allahu za mu dunguma da kwanmu da kwarkwatanmu mu zaɓi wanda ya cancanta ba wanda muke ɓangare ɗaya da shi ba amma ga Madam Juwan Muhammad, ɗaya cikin jigajigan mata na ƙungiyar Arewa Elders Consultative Forum, ta ce babu yadda za a yi a raba addini da siyasa a Najeriya, domin yin haka ne kaɗai zai zama an yi adalci a ƙasar. To ina za a iya raba jini da ruwan cikin jikin mutum yanzu kamar borno ya dade tun fil azal mun yi accepting muslim muslim suna tafiya amma aka zo taraba za ki ga akwai babbanci plato za ki babbanci so yanda abun ya taso haka yake tafiya tunda ba a ce babu amma wancan jiha ce ai wannan kuma kasa ce me yasa ba za a kwatanta yanzu ba idan amfanin kwatanta abin da rawar da kasancewa ba aka ce da mugun rawar gwamnatin tashi ko akwai alamun rarrabuwar kawuna a kungiyar tuntuɓa ta shugabannin arewa domin tsohon sakataren gwamnati gwamnati na ƙasa Babacir David Lawal wanda jigo ne a ƙungiyar ya fito kafafen yada labarai ciki har da muryar Amurka da bayanin cewa shi ya gwammace zaben jam'iyyar Leba wacce ta tsayar da Peter Obi tsohon gwamnan jihar Anambra da Dr. Yusuf Datti Baba Ahmad wanda ya fito daga Arewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.